Jomo Dango Kika Spain. Mama Sasa. The voice of America. Direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba talatin ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Laraba Rasha ta faɗi cewa har yanzu babu alamar samun nasara a tattaunawar sulhu da take yi da Ukraine. Shugaban hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kutsen da Rasha ta yi wa Ukraine ka iya janyo matsalar abinci mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu. Gabashin gabar tekun Australia ya sake fuskantar mummunar ambaliyar ruwa. Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin daukan sabbin sojoji kimanin dubu biyar a wani mataki na ɗaukar hanyar murkushe matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar. inda zauwa shugaba isu muhammadu muna ɗaukar dubu haman kai muna ɗauka dubu biyu yanzu an koma za a ɗaukar dubu biyar saboda a daina baɗa sojoji na wa'ansu ƙasashe su zo su kawo mana ɗauki cikin wannan matsala ta tsaro da ke gare mu. A jihar Kogin Najeriya kuwa jami'an tsaro na gudanar da bincike kan wasu matasa da ake zargin 'yan kungiyar matsafa ne da suka addabi birnin lokwaja babban birnin jihar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sannan za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar imel. amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba Rasha ta faɗi cewa har yanzu babu alamar samun nasara a tattaunawar sulhu da take yi da Ukraine. A lokacin wani taron manema labarai, kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce ukraine ta gabatar da jerin wasu bukatu a jiya talata a lokacin da aka fara zaman shawarwarin a birnin istanbul na kasar turkiya da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kwana 36 ana yi har ila yau a lokacin ganawar ta jiya talata wani hadimin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce bangarorin biyu sun tattauna akan batun sharaɗan yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tare da ba da tabbacin tsaron ƙasa da ƙasa ga ukraine Masu shiga tsakani daga Ukraine sun kuma gabatar da kudirin cewa Kiev ba za ta shiga harkar wasu ba don ita kuma ta samu tabbacin tsaro, wato kamar ƙin shiga ƙungiyar tsaron NATO ko wani ƙawancen soja. Peskov ya faɗa manema labarai cewa Moscow ta yi marhaban da bukatun da Kiev ta gabatar. amma ya ce rasha ta ga wani abu mai kwari ba da zai kai ga cimma yarjejeniyar ƙarshe a halin da ake ciki jami'ai a ukraine sun ce dakarar rasha na ci gaba da kai hare-hare da manyan makamai a wajen kif babban birnin kasar da kuma birnin chernihiv da ke arewacin kasar duk da alkawarin da rasha ta yi na rage hare-hare a waɗannan wuraren a matsayin wata alamar fatan alkhairi shugaban hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya ce kutsen da rasha ta yi wa ukraine ka iya janyo matsalar abinci mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu A jiya Talata, David Beasley, shugaban hukumar samar da abinci ta duniya, ya faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yakin da aka kwashe wata guda ana yi ya sa Ukraine ta koma daga zama ƙasar da ke samar da abinci sosai a duniya zuwa wadda ke jira a agaza mata da abincin. Beasley ya faɗa wa kwamitin sulhun cewa kashi hamsin cikin ɗari na hatsin da ake saye don ciyar da mutane miliyan 125 a faɗin duniya daga ukraine yake zuwa ya kuma yi gargaɗin cewa yanzu dole ne ƙasar ta fara ƙayyade yawan hatsin da take kai kaiwa yankunan da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar ƙasar yemen wacce ta ne yawan abincin ƙasar ya ragu da rabi saboda hauhawar farashin abincin da man fetur da kuma dakon kayayyaki Beasley ya ce idan aka hada kasashen Ukraine da Rasha suna noma kashi 30 cikin 100 na alkamar da ake samarwa a duniya. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Nijar. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin daukan sabbin sojoji kimanin dubu biyar a ci gaba da karfafa matakan da za su taimaka a murkushe matsalolin tsaron da suka addabi kasar. Sanadiyar lalacewar al'amura a yankin Sahel da kewayen tafkin Chadi. To amma masu sharhi akan sha'anin tsaro sun gargadi hukumomin akan buƙatar matsakaimi wajen tantance waɗanda suka cancanci shiga aikin soja. wakilin muryar amurka a yamai mumuni barma ya aiko mana da karin bayani a sanarwar da aka bayar ta shafin infomilitar mai kula da labaran da suka shafi sha'anin tsaro ne hukumomin nijar suka bayyana niyyar gudanar da aikin tantance matasan da ke bukatar shiga aikin soja a fadin kasar. sabbin matasa akalla dubu biyar ne ake bukatar shigarwa a wannan fanni a yayin aikin tantancewar da za a gudanar daga ranar 1 zuwa 31 ga watan mayun 2022 adadin da ya zarta soja dubu biyu da aka saba ɗauka a shekarun baya a cewar tsohon ministan tsaron ƙasa kalla mutari la'akari da yanayin da ake ciki a yau ya kai matsayin da za a ƙara jan ɗamara. can da zauwa shugaba isu muhammadu muna ɗaukar dubu haman kai muna ɗaukar dubu biyu yanzu an koma za a ɗaukar dubu biyar saboda a daina baɗa sojoji na an su ƙasashe su zo su kawo mana ɗauki cikin wannan matsala ta tsaro da ke gare mu saboda muna da buƙatar yawan sojoji waɗanda za su tsare wurare inda muke da karamcin eh, tsaro kamar kokin chadi kamar ƙasar maraɗi iyakanmu da najeriya kamar eh, ƙasar tawa iyakanmu da mali ko ƙasar tilibiri iyakanmu da mali da burkina faso dole ne a ɗauki sojoji isasshi su tsare mana ƙasarmu matasa 'yan nijar masu shekaru sha 18 zuwa 25 da haihuwa ne ake fatan ganin sun shiga wannan aiki dalili kenan wani jagoran matasa muhammad sidi ke kiran takwarorinsa su ba da haɗin kai ga wannan yunkuri na kare martabar ƙasa kira na ga matasa shine su da fifi don shiga cikin wannan eh, rikatamakin za a cikin farin ƙasar nijar gaba a cikin gundumomin mu kuma a ko'ina aiki ne na kare kasanmu na kare martaba kasanmu kuma na kare darajar kasanmu matasa su ne wanda suka haiwa cin kasan nan kenan za su taimaka kawo kwanciyar hankali cikin eh, wannan kasar tamu. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasun Abdurrahman na gargadin waɗanda aka ɗora wa alhakin gudanar da wannan aiki su dage akan mutunta ƙa'idodi domin tabbatar da an ɗauki yaran da suka cancanci shiga aikin soja. Su wanda nauyin yara ta kansu suna da ƙwarewa bisa kan aikin tunda suna yin shekara da shekaru amma tunda ya zama wani abu ne wanda za a yi eh, mai faɗi haka na soji da yawa to wani abu ne wanda yana buƙatar tantancewa kuma musamman cikin garuwa ayyuka da masu garuwa saboda tantance halayyar mutanen wanda za a ɗauka saboda nauyi ne ya rataye kansu wanda ke mai girma na tsaron ƙasa kuma da buƙata ta ganin cewa cikin su an ɗauki wanda ake ce ma specialist kwararri musamman wanda suke da ƙwarya bisa magana Eh, na'ura mai kwakwalwa ko kuma saurin fahimta na irin na'urori na zamani saboda da su ne ake iya haɗa runduna ta musamman ƙara yawan dakarun tsaro da bayar da cikakken horo da samar da nagartattun kayan aiki abubuwa ne da shugaban ƙasar nishar muhammad bazum ya sha alwashin mai da hankula a kansu yayin da yake gabatar da tsarin jadawalin ayyukan inganta sha'anin tsaron ƙasa wato politik national de la defense wanda ya gabatar a watan Oktoba 2021 a makarantar horon manyan hafsoshin soja ecole militaire superior de nishar da ke birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shanghai birni mafi girma a kasar China ya kaddamar da wata sabuwar cibiyar killace jama'a don masu kamuwa da cutar COVID-19 da ke kara bazuwa sosai a yankin. babbar cibiyar taron birnin da aka yi amfani da ita don taron baje kola na duniya a shekarar 2010 a yankin pudong ita ce aka rufe tun ranar litinin a jiya talata birnin shanghai ya shiga rana ta biyu a matakin farko na dokar hana fita da aka sanya wacce ta kunshi gundumar Pudang da yankunan da ke kusa da gabashin kogin Hongpu. Matakan kariyar da suka kulle mazauna yankin a gidajensu da kuma rufe wuraren kasuwanci da ba su da mahimmanci sosai ranar juma'a za a ɗage su hukumomi sun ce an kafa wasu asibitoci bakwai da wuraren killace jama'a na wucin gadi a matsayin cibiyoyin da idan ta ɓaci za a yi amfani da su a birnin duk da cewa ana samun karuwar adadin masu kamuwa da cutar a faɗin ƙasar amma adadin mace-mace sanadiyar covid-19 bai da yawa sosai Ƙasar China ta dakatar da aikin kera wani jirgin ruwa na ƙarƙashin teku musamman don sojojin ruwan Thailand biyo bayan kin amincewar kasar jamus na fitar da sassan injinan da shirin ke bukata wani jami'in sojan ruwan kasar thailand ne ya tabbatar da hakan matakin dakatarwa ka iya kawo cikas a dangantakar soja tsakanin thailand da china wacce ta maye gurbin amurka a matsayin babbar kasar da ke samar da makamai ga thailand sojojin ruwan thailand da wani kamfanin china na csoc sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar dala miliyan 402 don samar da jirgin ruwan yuan class s260 a shekarar 2017 inda tun da farko aka sa ran kai jirgin a ƙarshen shekara mai zuwa a watan fabrairu kafofin yada labaran kasar sun ambaci wata majiyar sojan ruwa da ba a bayyana ba na cewa aikin kera abin da zai zama jirgin ƙarƙashin teku na farko a ƙasar ya tsaya da yake tabbatar da jinkirin da aka samu da kuma dalilinsa Babban daraktan ofishin kula da sayan kayayyakin sojojin ruwa na Thailand ya faɗa wa muryar Amurka cewa ta yiwu jirgin ruwan ba zai samu ba a shekara mai zuwa. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Hukumomi a jihar Kogin Najeriya na gudanar da bincike kan wasu matasa da ake zargin 'yan kungiyar matsafa ne da suka addabi birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar ta Gogin da ke arewacin Najeriya. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Rahotanni dai sun nuna yadda a yanzu haka mazauna garin na lakwaja ke ci gaba da zama cikin wani yanayi na zullumi a sakamakon yadda waɗannan matasa da akasarinsu 'yan shekaru goma sha biyar ne zuwa sha bakwai ke ci gaba da wa jama'a da muggan makamai tare da kisan jama'a da kuma satar dukiya har ma da kona gidajen jama'a. Wasu mazauna garin na Lakwaja sun ce tun daga safiyar litinin dinnan da ta gabata zuwa ranar talatan nan sun hallaka kimanin mutane hudu tare da kona gidajen jama'a. a wata unguwa da ake kira kabawa da ke cikin birnin garin na lakwaja sunana dr umar Mohammed, ina magana daga cikin garin lakwaja yanzu haka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan a yanzu akalla an kashe mutum kusan mutum hudu a nan kabawa ina roƙon mai girma gwamna ya duba girman allah ya sa baki akan maganan nan a zo a yi maganin wannan abun ba mutumin da zai iya maganin wannan abun idan ba mai girma gwamna ba. To suna na da ya haya dan Ladi Musa gaban jama'atu Zalati Bijawa ya kamata suna na jihar Kogi. Gaskiya matasa na akwai tashin hankali da rashin jatuwa irin halayensu da suka shiga a garin lakwaja tun wajen sakara arba'in da biyar da na shiga garin lakwaja ba mu taba ganin iri hali da muka shiga na rashin zartuwa irin na matasa irin wannan ba a ce matasa a cikin garin lakwaja wanda yake gari ne take kafita ana har kowace rana fiye da sati biyu kenan a ce babu mataki da gwamnati zai yaya su. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta gargaɗi 'yan kungiyar matsafan mai baiwa gwamnan jihar Kogin shawara akan harkokin tsaro kwamanda duro jerry omodara ya shaidawa manema labarai cewa gwamnati ba za ta wa waɗannan 'yan ƙungiyar asiri idanu ba a saboda haka su shiga taitayinsu a yanzu dai rundunar 'yan sanda ta jihar kogin ta ce ta cafke mutane goma sha bakwai da ake zargi suna da hannu a wannan aika-aika in ji kakakin 'yan sandan jihar kogin mr williams aya kuma muna kan bincike ne sannan akwai wanda ya kamata a kama kuma kwamishina ya riga ya tura masa mutum wurin shi ma ya kan shi ma da jikin eh, ma ya kama wayan su. kamar mutum nawa aka kashe wurin eh labarin da muka ji an ce mutum daya ko da shiga ba officially ba ga muna ba ma muka ji an ce mutum daya su yaran nan duk yan makaranta ne ko ko da haka kawai yaran gari ne eh to yaran gari ne yaran kan gari a yanzu dai rahotanni sun nuna cewa mazauna unguwar ta kabawa na ci gaba da tserewa domin neman tsira daga waɗannan matasa masu mugan makamai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar a makon jiya, za mu ƙara duba lamuran tabarbarewar tsaro ne a Arewa da yadda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar. sai kuma mawallafin shirin tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya wato hamisu lamido iyan tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a arewa arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe Girman kai sai kwan ya. Dan majalisar dattawa daga Neja Muhammad Sani Musa Tiri ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin na arewa. Zan tabbatar maka cewa idan mu 'yan arewa ba mun tashi tsaye ba mun yi abin da ya kamata ba za mu samu kan wannan al'amari da muke ciki ba tashi tsaye kamar yaya tunda ba bindigogi za mu rike mu ma mu je mu ce mun shiga daji mun bi wayannan mutane ba zan yi kira ne ga shugabanni wanda yake nima ina ciki idan muka sa tsoron Allah kuma muka yi abin da ya kamata menene abin da ya kamata an yi tsare-tsare yadda za a magance wannan al'amari da ke addaban mu. musamman kamar ni zan gaya maka a zuwan dina kullum kashe mutane ake yi ah makaman da ake cewa ana sowa na suke to wayannan abubuwa ya kamata mu shugabanni na ce mu shugabanni ba ina nufin shugaban kasa ba domin komi sai a ɗauka a labta ma shugaban kasa ai shugaban kasa ya yi komai tun da ya sa hannu a kasafin kuɗi an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan duk babu shekarar da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba amma yau za ka ga sojojin nan da wayanda ya kamata su yi tsaro za ka ji efcc na bin su zan ba su yi gaskiya ba nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi domin kuɗin nan amfani aka ce ka zo ka yi kan tsaro ka ci kuɗin nan to ba kuɗin halal kake ci ba ka ci haramu to in ko za mu yi la'akari da haka zan tabbatar maka abubuwa za su canza kuma wayannan mutane da suke taimaka ma wa'annan mutane a daji 'yan bindigan na a daji in ba an yi maganin su ba kuma ya za a yi maganin su saboda suna taimaka masu idan suka kama mutum aka ba da kuɗi su ma ana ba su kuɗi to ya kamata duk al'umma suka san akwai irin mayagun mutane kamar wa'annan su gaya wa hukuma hukuma kuma ta yi abin da ya kamata iyakacin abin da za mu iya yi a yanzu kenan amma wannan al'amari da kake gani ya wuce wai ka yi tunanin cewa za a wayi gari ne kurin rana guda a ci an magance ta baya yiwa amma a hankali za ka gani ana shawo kan wannan abu suna matsawa ana bin su suna matsawa ana bin su har Allah ya kawo mu samu na ƙarshe. Akwai bukatun gyara daga kowane bangare kenan daga bangaren jami'an tsaro mutane da ma masu rike da mukamai. Kwarai da gaske kuma dole mu sa tsoron Allah cikin al'amarin da muke yi. Al'umaran da muke yi dole mu sa tsoron Allah domin me yau kana ganin kana zama lafiya to me wani zaman lafiya ne kana so ka ɗauki motan ka ka je gida ba za ka iya ba saboda haka dole kuma mu haɗa kai da jami'an tsaro mu ga nuna musu kaman a ƙauyuka da domin mutane na ƙauyuka suke shi mutumin ƙauye yana da kuɗi ne amma ai suna yin haka su ci zarafin gwamnati ne ba wani abu kuma zai kira ga shugabanni kan mu yadda mu ce za mu yi siyasa da lamarin tsaro wai ka ce a'a wannan ya kasa babu maganan kasawa magana ne da take bukatan duka a zo a haɗa kai domin me shi mai bindigan nan da ke daji baya da ilimi bai san na boko ba balle na muhammadiya bai san ma wane ne pdp ba balle wane ne apc so zan yi kira ga mu shugabanni kuma musamman mu 'yan siyasa mu yi la'akari da haka mu kaucewa duk abin da zai jawo mana tashin hankali musamman muka zo wurin kamfen mu ce za mu yi amfani da maganar tsaro don a ce ba a yi ba to a gaskiya zai kawo mana rauni wanda zai daɗe ba samu kan wannan al'amarin ba akwai hanyoyi da ake so a biya arewa nan na lamuran da suka shafi sulhu wasu malamai da sarakuna suna iya bakin kokarin su wajen wannan shin duka biyun ya dace a ci gaba da amfani da su ne wato ma'ana a ciza a hura ko kuma a yi ta cizawa kawai bature ya ce a yi kinetic ko non kinetic approach a ciza a hura kamar yaro ne in ka bashi karas yau kaga karas din nan bai yi ba sai ka dan bashi sanda ko ka dan rankwashe shi to aya haka ne al'amarin yake abin da arewa mutane shugabanni musamman sarakai suka dauka na adoyi da za a yi ake yi ake kan yi a ci gaba da yi kuma Allah muke roƙa a kullum wayannan mutanen da suka kaucewa hanya Allah ya dawo da su hanya Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana ƙasar nan baki ɗaya ba abu bane da yau zaka wayi gari ka ce ai wani kaza ne ko kuma dan gidan wani kaza ne ko kuma wannan kabila ne wannan abubuwa ya wuce haka kuma dole mu tashi tsaye domin a kullum suna ɗiban mutane suna da shigar da su a cikin wannan abu maganan samun mu mutane abin da za su yi a hannu yana da amfani sosai ba ƙaramin aiki ba ne amma in dai aka sa kuzarin da uzurin yi to Allah zai ba mu dama mu yi. Mun gode ɗan majalisar dattawa Hamisu Lamido ta ma shigo da bayanan hanyoyin da za a sake haɗe kan 'yan arewa da inda kuma ke samun cikas. Da gwamnati ta dage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula za ka ga duk wanda ya zo sai sun san waye. To haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi. Sa a rage waya nan barna. Sannan tattalin arziki na shanu da ake kashe mana yanzu abin da ya faru a kudu za ka iya faɗar da ni a je a samu shanun Fulani da Hausawa a kashe. Nake ganin wasu bidiyoyi suna ta trendin ana ta kashe-kashe. Wai sai ka ɗinka tunanin anya ma kuwa gwamnatin ko ta sani. ita tafi kowa sirri me isa aka kyale wanda i karya doka a hukunta shi idan ba a hukunci babu yadda za a yi a daina barna idan mutum yawa yarinya fyaɗe a yi hukunci a ƙarara in mutum ya yi sata ai hukunci wani dan kan wani izo ya maimaita wanda i kashe wani ai hukunci jama'a su gani domin kar wani shi ma ya zo ya yi tsoraci cewa in ya yi za a yi masa amma wasu abubuwa sun kutso kai wanda da babu su a kullum a matsayina na hamisu lami da iyan ma ina na ina ta nazari menene constitution din najeriya shin human right ya yi superseding din constitution na najeriya mutum zai yi barna ga constitution na kasa sai a ce human right ni na yarda da human rights amma ya za a human rights ya supersede din constitution na Najeriya shin constitution ɗin mu baya aiki ne human rights za su danne shi duk da na ce na yarda da human rights ban yarda a zalunci wani ba ni kaina ina struggle akan kare haƙƙin mutane a duba wanne ne yake da priority in constitution ɗinku shine base ɗinku ya kamata a duba a bashi priority mutum ya kisa ya yi ikirari duk da akwai salo da hanyar da ake tafi da shari'a amma za ka ga mutum yayi ba a kashe shi ba da mulkin soja in kai kisa kashe ka ake in kai roba ne kashe ka ake sai aka samu sauki ne yawa to inda gwamnatin namu da wakilanmu da za su tsaya su duba a ba mai haƙƙi sa, ba mu ce ba ma san human rights ba ni ina supporting human rights a inda ya cancanta amma yau mutum magidanci ya wa yar jaririya ta ko yar shekara bakwai ka ji shi wai an ba da sa anya anya haka ko za mu gyaru malamai suna ta faɗa duk musifin da suke faruwa sakamakon abin da muka aikata ne Allah ba zai bar mu haka ba wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in tsoganta in dan bada dan cewar dole mu mu haɗa kai dole mu da juna dole mu daina faɗace faɗace da juna dole mu daina kyamata juna Allah ya halicce mu ne mu dan adam ba dan mu rarraba ba sai don mu fahimci junanmu yi waccan ja ya yi wancan baki yi wancan kalar sagada garinsa da sanyi da kankara kai ya yi ka a zafi wancan ya yi shi a inda ruwa iki kai ya yi ka a tsandauri wallahi Allah sai faɗa a alkur'ani ya ya yayi ne domin mu fahimci junanmu kuma mu tsarkake shi mu san cewa shi ne Allah haka ya so ya yi. in ban san bai rage ba babban je kasar Laraba ba zan san al'adun Laraba in ban je Amerika ba na san Amerika tana karɓar baki tana mutunta baki saɓanin yadda idan kana zaune a nan Najeriya za a gaya maka ba sa son ka idan ka je kuma sai ka ga suna son ka suna na je da kaya na gida har hotuna aka rinka kamar na zama wani wani wani eh, me zan faɗa ne wani basaraki tura sai su zo su tsaya kusa da ni a ɗauke su a hoto suna murna sun ga ɗan Afirka sun karɓe ka su ma in sun zo sai ka karɓe su a haka ake exchange na culture a haka ake musayan culture a haka ake musayan addini a haka ake samun auratayya kwanan nan dan social media aka zo Kano Baturiya daga America ta zo ta aure shi a social media wannan wannan mutane suna ganin ba daidai ba ne mu ko muna ganin ta bangaren mu ci gaba ne ya kawo haka kuma ya nuna cewa turawa ba kyamatan mu suke ba tunda har wani daga social media za ta taso ta auri mutum a nan Kano ta tafi da shi hanyar arzikin ta ce haka Allah ya rubuta to dole sai mun yabi da wayannan tsare-tsare in dai bai saba wa shari'ar mu ta musulunci ba bai saba zamantakewa mu ba da haka ne hanya mafita da duniya za ta zo na lafiya a takaicen a kenan malam Nasiru. Ba sauraro Da wannan muka kawo ƙarshen shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri fil a madadin muryar Amurka ni na sura da mai da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga baban mamman bande tare da isu suleiman da dr hamidu da ali sarki yaƙi daga ƙasar ghana inda suka ce salam voa hausa rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya yana ta da hankalin al'ummar najeriya muna ba wa mahukantan najeriya shawara ya kamata su yi duk yadda za su yi wajen gano hanyoyin da 'yan bindiga ke samun makaman da suke yin wannan mummunan ta'addancin sannan mana addu'ar Allah ya hallaka waɗanda ke hana Najeriya zaman lafiya. Sai kuma saƙon Rilwani Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa. Shi kuma cewa ya yi, Assalamu alaikum muryar Amurka. Ina taya sabon shugaban jam'iyyar APC Alhaji Abdullahi Adamu murna zama shugaban jam'iyyar sai dai fa akwai kalubale a gabansa na warware rikicin da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar musamman a jihar kano fatanmu dai allah ya bashi nasarar jagoranci saƙo na ƙarshe kuma saƙon haɗin gwiwa ne daga salamatu haruna da ba da anti matar babba haruna bajoga su kuma cewa suka yi yadda lamuran tsaro suka ƙara kurkucewa ta kowace hanya a najeriya abin ya kai inda ya kai domin a hanyoyin kwalta ba a tsira ba a jirgin kasa ma ba a tsira ba kai har an kai ga filin jirgin sama ma ba a tsira ba kamar yadda hakan ta faru a kaduna lalle wannan abin akwai tsoratarwa ya nuna cewa babu wanda ya tsira a ƙasar nan fatanmu allah ya hallaka wa'annan 'yan bindigan amin suma amin to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Laraba Rasha ta faɗi cewa har yanzu babu alamar samun nasara a tattaunawar sulhu da take yi da Ukraine. A lokacin wani taron manema labarai, kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Ukraine ta gabatar da jerin wasu buƙatu a jiya talata a lokacin da aka fara zaman shawarwarin a birnin istanbul na kasar turkiya da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kwana 36 ana yi shugaban hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya ce kutsen da rasha ta yi wa ukraine ka iya janyo matsalar abinci mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu a jiya talata david beasley shugaban hukumar samar da abinci ta duniya ya faɗa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa Yakin da aka kwashe wata guda ana yi ya sa Ukraine ta koma daga zama ƙasar da ke samar da abinci sosai a duniya zuwa wadda ke jira a agaza mata da abincin. Gabashin gabar tekun Australia ya sake fuskantar mummunar ambaliyar ruwa. Shahararren yankin bakin teku na Brian Bay a jihar New South Wales na cikin ruwan tsandam bayan da aka shafa kwana biyu ana ruwan sama kamar da bakin kwarya. abinda da ya sa akan dole 'yan kasuwa rufe shagunan su a yau Laraba. To da wani masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu Mr. Charleston Mark. Ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan alheri. Bisalam.